بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته a شاوكو sha بيو shekara ta 1439 hijiriya wanda ne ya dace da uku ga watan sha ɗaya shekara ta 2017 miladiya muna darasi na 24 a cikin wannan littafi mai albarka na alfusul fi siratin rasul alaihi salatu wassalam muna kan magana dangane da wato abin da ya faru a yakin a yakin badar al-kubra wanda yau insha Allah ta'ala za mu kammala um, malam yake cewa imam ibn kasir wa رسول الله sallallahu alaihi عليه وسلم تلك الليلة <clears throat> يسلي إلى جذم شجرة هناك وكان ليلة الجمعة السابع عشر من رمضان فلما أصبح وأقبلت قريش في كتائبها قال صلى الله عليه وسلم اللهم هذه قريش قد أقبلت في فخرها وخيلائها تحادك وتهد رسولك ورام حكيم بن هزام وعتبة بن ربيعة أن يرجع بقريش فلا يكون قتال فأبى ذلك أبو جهل وتقاول هو وأتبه وأمر أبو جهل أخا عمرو ابن الحضرمي أن يطلب دم أخيه عمرو فكشف عن إسته وصرخ وعمراه فحمى القوم ونشبت الحرب وعد رسول الله صلى الله عليه وسلم الصفوف ثم رجع إلى العريش هو وأبو بكر وحده وقام سعد بن معاذ وقوم من الأنصار على باب العريش يحمون رسول الله صلى الله عليه وسلم وخرج عتبة بن ربيعة وشيبة بن ربيعة والوليد بن عتبة ثلاثتهم جميعا يطلبون البراز فخرج إليهم من المسلمين ثلاثة من الأنصار وهم عوف ومعوذ ابناء أفراء وعبد الله بن رواحة فقالوا لهم من أنتم فقالوا من الأنصار فقالوا أكفاء كرام وإنما نريد بني عمنا فبرز لهم علي وأبيدة ابن الحارث وحمزة رضي الله عنهم فقتل علي الوليد وقتل حمزة أتبة وقيل شيبة واختلف أبيدة وقرنه بضربتين فأجهد كل منهما صاحبه فكر حمزة وعلي فتم ما عليه واحتمل عبيدة وقد قطعت رجله فلم يزل طمسا حتى مات بالصفراء رحمه الله تعالى ورضي عنه وفي الصحيح أن عليا رضي الله عنه كان يتأول قوله تعالى هذان خصمان اختصموا في ربهم في برازهم يوم بدر ولا شك أن هذه الآية في سورة الحج وهي مكية ووقعة بدر بعد ذلك إلا أن برازهم من أول ما دخل في معنى الآية طيب idan za a iya tunawa yan uwa a satin da ya wuce muka ce wanda Allah sallallahu ya ya shigo filin yaƙin badar ɗin yana nuna masa habbai wuraren da nan za a kashe wani nan wani zai mutu nan wani kaza da sauransu cikin kafirai ɗaya bayan ɗaya haza masra'u fulanin gadan insha Allah haka yi ta nunawa wa haza masra'u fulani wa haza masra'u fulani. abdullahi dan mas'udi ke cewa na rantse muku da wanda Allah ya turo shi da gaskiya duk wuraren da annabi ya nuna cewa a nan za a kwantar da wani a nan wani zai halaka bai kuskure ko wuri ɗaya ba a nan ɗin dai duk kafiran nan dai da annabi ya lissafa suka halaka wannan yana nuna mana gaskiyar annabi da mu'jizar annabi kuma lallai ya tasarrafa bil wahyi to a wannan dare annabi ya kwana yana sallah kamar yadda muka faɗa a kututturen wata bishiya jazmi shajaratin hunak ya tashi yana sallah daren juma'a ne sha bakwai ga watan ramadan aka yi wannan abu kaga tsakiyar watan ramadan kenan tsakiyar watan ramadan babban aiki ne kwarai da gaske ka duba fa wani aiki na wahala ma kai idan ramadan ta kama baka iya yi su yaƙi suka tafi yaƙi na badar babban yaƙi na farko na musulunci a wata ramadan a kai a tsakiya to wannan kenan daren juma'a ne yayin da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama falamma asbaha wa akbar quraish fi kata'ibiha yayin da annabi ya wayi gari sai ga quraishawa sun fuskanto sun taho cikin rundunar yakin su kata'ib jam'i ne na katiba al-katibatu a larabci ana nufin wato runduna ta yaƙi suna jin girman kai suna nuna isa suna ganin yau za su yi barna annabi ya daga hannu ya yi addu'a daman da addu'ar ya fara kuma da ita zai ci gaba kuma addu'a alheri ne ga musulmi gaba ɗaya. ya ubangiji ga quraishawa nan allahumma hadhihi quraishun qad aqbalat fi faqriha wa khuyala'iha ga quraishawa nan sun fuskanto cikin alfaharin su da nuna girman kansu shine khuyala suna jayayya da kai to tuhadduka wa tuhaddu rasulak suna jayayya da kai suna jayayya da manzanka mana ya Allah kai mana maganin su ya Allah kai mana maganin su wannan lafazin lafazi ne wanda ke da'if ne mursal na wannan addu'ar ibnu isa ya rawaito shi ibnu hisham ya fadda shi amma akwai lafazin da ya zo ingantacce cikin sahih bukhari ruwayar abdullahi dan abbas allahumma inni unshiduka ahdaka wa wa'adaka allahumma in shita lam tu'bad ya allah ina yi maka magiya ina kuma magiya dangane da alkawari da kai na taimakonmu ya allah ka taimaka mana ya allah in ka ga dama ba za ma yi maka bauta ba a bayan kasa, don bautar ba za ta ƙara maka komai ba shi ne abin da ake nufi in ka so kuma za a yi maka bauta idan ka bari waɗannan kafirai suka kashe mu suka kashe addini to ba za a yi maka bauta ba kenan to in ka ga dama kuma za ka iya yin haka ne. don a nuna mana cewa da sallan mu da azumin mu da jihadin da karatun qur'anin mu da ibadan duka kada mu taɓa tsammanin cewa wai wannan yana yi yana ƙarar ubangiji da wani abu ne wallahi wallahi sallarka da azuminka da ibadarka da tasbihinka da zikirinka wallahi baya ƙara wa Allah komai kuma ƙin yin ibadar taka ba za ta rage Allah da komai ba in asantum asantum li anfusikum wa in asatum falaha in kun kyautata kun yi wa kanku in ji ƙur'ani idan kuka munanta shi ma dai kun yi wa kanku kowa ya je biya allansa da kansa wanda yake son kyakkyawan gida a gidan aljanna ya wahal da kansa a nan duniya wajen bin Allah wanda yake son babban matsayi a lahira ya bi Allah sau da ƙafa yadda kai haka za a yi maka to ne annabi nan yake ya ubangiji in ka ga dama bautan ma ba za a yi maka ba ni ne da kai na mu cutu wallahi yau mai halittar samman nan da kasai da komai da komai ina ruwansa da abin da za ka yi masa kai wacce ma bautan muke yanzu Allah na tuba me muke yi astaghfirullah da kwatanta zunubinmu da laifukanmu malam da kwatanta me muke wa Allah me muke masa idan an kwatanta da baiwar da ubangiji ya yi mana da damar da ya bamu me muka yi masa saukar wani ya taba ji shi dan zikirinsa da yake yi da dan carbinsa wai yana yi wa Allah wani abu ne yana yi wa kanshi ne duk wanda kaga ya rungumi addini yana yi wallahi kiyama sai yake tsoro a karam kala. wannan kwanciyan na kabari na Allahu alam bitulihi Allah kadai ya san tsawon shekarun da zaka yi a cikin kabarinka in ka mutu ko yau ko gobe ko jibi ko gata ko shekara ɗaya ko shekara biyu da wannan tsayuwa ta kiyama da Allah kadai ya san tsawonta da rayuwar kiyaman gaba ɗaya rayuwar har abada ita ce wai ake kokarin tanadi don a kubuta a can ba wannan gajeriyar rayuwar da take cikin gaibu baka san za ka daɗe ko ba za ka daɗe ba da daɗi ko ba daɗi ba ko a goce ka zo ko a siti ka zo ko a yaya nema gashi nan dai rayuwar a lallaba so mai hankali shine yake wa kan shi kyakkyawan tanadi lafuzan annabi suna da suna da suna da suna da tsada suna da muhimmanci wanda ya kamata mu sa su a cikin lissafi Allah ka ba mu kyakkyawan cikawa akwai wasu mutane hakim bin hizam da utba ibn rabi'a a wannan lokaci sai suka so su juya gida shawa su juya gida kada a yi wannan yaƙi da hakim ibn hizam da utba ibn rabi'a suka ce wa shawa gwanda mu koma gida kada a yi wannan yaƙin ba don komai ba saboda 'yan kasuwan da muka taho ba su kariya da kayan abincinsu sun kubuta sun wuce me da tsayawa mu yaƙi abu jahal ya ce bai san wannan zance ba sam mugun kenan ya ce yaƙi sai an yi shi aka ce ah, to me amfanin yaƙi? me buƙatar yaƙi ba mun taho ne abu sufyan ya ce mu zo mu tsare mu tare 'yan kasuwar mu tsiratar da su kada a cin musu ba ba sun tafi ba ya ce sai an yaƙin nan ce sai mun je filin badar ɗin nan mun sha giya mun ci nama mata sun mana waƙa larabawa su ji tsoronmu su muhammadu su shiga taitayinsu to shi yasa za ga duk yaƙi in aka ce ma an je an yi shi to akwai ɗan taurin kai cikin kafirai da ya ziga ya hura wutar ayi yanzu kaga da ba su ce sai an yi ba da sun yarda din a tafi kaga ba ra'ayin yakin ba annabi mai gida zai koma to sun ce sai an yi sai annabi ya ce bai to a tsaya to kaji abin da ya faru har aka yi sauyin zance fa da shi abu jahal da utuba ya faɗa ya faɗa utuba yana mu koma yana sai an koma shi abu jahal yana cewa bara a koma ba ashe zai mutu ne abu jahal ya zuga wani dan uwan amru bin al-hadrami wanda aka kashe ya ce ka je ka nemi jinin dan uwanka ka ce sai an biya ka su dama haka suke an kashe musu dan uwa sai muna neman jini an kashe mun dan uwana ina neman jinin sa, ina neman jinin sa ko a bani diya ko na rama ko kuma a fada ka duba rashin mutunci irin na irin na kafiri akramukallah wallahi malam da ya zo malam sai ya yi tsirara ya kwaɗo wandonsa ko zaninsa malam ya buɗe al'aurarsa kawai ya yi ƙara ya yi ihu mana ya shirya duk abin da ma za a yi a yi yana neman jinin ɗan uwansa a wajen musulmi to suna ganin wannan sun san cewa sun shirya su musulmi suna ganin wannan sun san cewa an shirya za a yi za su fara rashin mutunci za su fara kashe mutane kenan ai kawai sai aka haɗu ayi sai yaƙi aka fara fafatawa a lokacin da ya yi ɗin a musulmi da yawa da ya yi haka ya buɗe al'aurar ta aka ɗan kau da kai haka saboda kar a ga al'aurar wani ba daɗi wannan ibn ishaq ne ya ruwaito wannan kissar um, daga um, wasu malamai kuma duk har yanzu ruwaito min ahalil ilmi cikin malamai ko cikin sahabban madina eh, hadisin ya zo da isnadi hassan manzan Allah sallallahu alaihi wasallam kawai ce a daidai sau shiga sau kun san yaki sau sau ake ce a shiga sau a kimtsa ya koma ثم رجع إلى الأريش هو وأبو بكر وحده da shi da Abubakar shi kadai. yana ba da umarni sa'ad bin mu'az da wasu cikin mutanen madina suka tashi suka tsaya a kofar rumfar da annabi sallallahu alaihi wasallama yake yahmuna rasulullahi sallallahu alaihi wasallama suna ba wa annabi kariya tunda shi ne babban kwamanda wa kharaja utba bin rabi'a wa shayba ibn rabi'a wal walid ibn utba thalathatuhum jami'an yatlubuna al baraz sai ga kafirai irin su utba ibn rabi'a din da shayba ibn rabi'a dan gida daya utba ibn rabi'a shaiba ibn rabi'a da kuma ɗansu alwalid bin utba wancan utba din na farko har da ɗansa alwalid da shi da ɗansa kenan da kuma babban ɗan kenan su uku suka fito suka ɗaga hannu a filin suka ce wa musulmi ga munan mun fito ku ba mu sa'annin mu fara bugawa dama idan an zo din ba cakuduwa ake kowa a shiga wannan ya sari wannan ba ana fara gwadawa ne da mutum ko ku ba da mutum ɗaya wannan su ba da mutum ɗaya a fara bugawa a gawa za a kaya. to wanda duk aka buge nasa to sai su yunkuru su taho za su rama kenan ko mutum biyu ko biyu nan biyu ko nan uku nan uku kaga suwa suka fara fitowa kafiran dai suka fara fitowa annabi dai ya ce ku zauna a cikin sahu ku gama cikin shiri ku ga me za su sun fito tunda sun nemi a fito bara a ji tsoro a ce bara a fito bayi sai ko musulmi su ma suka fito sai aka fitar da wasu yara ba manya ba su kaga manya suka fitar sai aka ce yara su fita aka fitar da yara Fakarar da ilaihim min musulmi na min al-ansar duk mutanen madina ne auf ibn afra da mu'awwiz ibnu afra sai kuma wannan abdullahi bin rawaha to shi ya girme su abdullahi rawaha mai mawaƙin nan cikin waɗanda suke wa annabi waƙa ya san ilimi na waƙa ba waƙa ta haramun ba waƙa wacce take dai wanda ake na baituka yana da fasaha ba larabin mutum ne mai baki sosai kaga can yayi gaba nan a wajen yakin masu ne a gaba faƙalu lahum man antum sai su kafiran sai suka ce da su kai ko kuma suwaye irin tambaya ta wulakanci din nan irin sun fito din nan ko kuma suwaye suka ce min al-ansar suka ce mu daga cikin mutanen madina ne cikin ansarawa ne ba muhajiri ko ɗaya ba ɗan makka ko ɗaya ku ƴan makka ne bari ƴan madina su fara taranku da takwabi suka ce masha Allah akfa'un kiram sa'anni masu karamci suka dangaya musu magana ta cin hanci ku juya ba ku muke so ba inna ma nuridu bani amina Munan nan kun ga yan uwa ne dangi ne muka zo ai in ka lura ai yan gida ɗaya ne suka ce to mu muna so ku ba mu ƴaƴan baffan mu ƴaƴan baffan mu dan musulmin da ke cikin ku dangin mu ƴan baffan mu su muke so a fara yi gida da gida tukunna a gida ɗaya ka duba dan Allah ka farce malam to ai ana wannan maganar malam sai ali bin abi talib sai ya fito kawai jarumi ali da ubaida ibn al-haris da kuma hamza ibn al muttalib su ma su uku sai suka fito Allah ya yarda da su malam ba sai aka fara fafatawa ba sai bugawa aliyu da shi yaro ne matashi sai ya kama matashi dan uwansa ya rike wancan walid ibn utba din nan kun gane ai akwai walid a ciki ko to aliyu sai ce kai zo mu buga da kai ana fara fafata aliyu ya make walid ya kashe shi dukan farko ba wani dogon labari ba kaf kaf kaf kawai ya buge shi sai gawarsa a ƙasa shi kan wannan kuma ya mutu arne kafiri ila sa'a innakum ma ta'buduna min dunillahi hasabu jahannama antum laha waridun shine illar ka kuskura ka bari ka mutu ba hanyar Allah ba ba a dawa hanyar asara rayuwarka ta zama ba ta da amfani ka zama makamashin jahannama mutu akan kafirci ai bai ba hamza kuma sai kama utuba ya kama sa'ansa utba ibn rabi'a ya ce kai kuma zo mu fafata wasu suka ce shaiba ya kama to yin saurawa saura ubaida ko ubaida da shi da abdullahi bin rawaha kenan واختلف عبيدة وقرنه بضربتين سوكما سيسكا يدرو إن دي أمبال تو تو تو أكي تشاكو يما دوكا بيو shi ma ya masa musulmi yadda ki kafirin tsara biyu shi ma wancan ya sare shi tsara biyu to ya za a yi shi ma can hamza ya kashe nasa fa ashhada kullum minhuma sahibahu yace fa karra hamzatu wa Aliyu fa tammama alai da hamza da aliyu suka hadu suka kammala masa aka ɗauki ubaidatu aka ɗauke shi aka ja aka ja shi an gutsure ƙafarsa a wannan riwaya ɗin falam yazal tamisan bai gushe ba jini yana ta tsiyaya a jikinsa har sai da shi ya mutu a wani wuri da ake ce da shi safara ya zo a cikin sahihul bukhari ali bin abi talib yana fasar wannan aya da Allah ya ce ne ta iktasamu fi rabbihim masu jayayya guda biyu da suka yi jayayya akan ubangijinsu wannan aya ta suratul hajj ce ai wannan ayar ai tana magana ne akan fafata wannan da aka yi a yakin badar barazihim yau badrin imam ibn kasir ya ce wala shakka babu shakka wannan aya ta sauka cikin suratul hajji yar makka ce to amma iskalin shine yakin badar ya faru ne bayan haka yace sai dai anna baraza min awwali ma dakhala fi ma'anar aya fitowar su din mubaraza shine Baras. wane ya fito wane ya fito to yana cikin abin da zai shiga ma'anar ayar a farko ko da a ce ayar ta makka ce akan samu ayoyin da sun sauka sau biyu sauka a can sauka a can wani dalili ya sa su daɗa sauka wannan kuma an koma cikin tafsiri na malamai a ƙarƙashin aya za a ji sababin nuzulil aya to wannan kenan an fara yaki sun mahamal nasr wa ijtahada dua wa ibtihalan shadidan hatta ja'ala rida'ahu yasqutu an mankibai wa ja'ala abu bakrin yuslihuhu alayhi ya rasulullah بعد مناشرتك ربك ربك فإنه منجز لك ما وعدك ورسول الله صلى الله عليه وسلم يقول اللهم إن تهلك إن تهلك هذه الإصابة لا تؤبد في الأرض ولذلك قوله تعالى إن تستغيثوا يستغيثون ربكم فاستجاب لكم أني ممدكم بألف من الملائكة مردفين ثم أخفى رسول الله صلى الله عليه وسلم إخفاءة ثم رفع رأسه وهو يقول أبشر يا أبا بكر هذا جبريل على ثناياه النقع وكان الشيطان قد تبدى لقريش في سورة سراقة ابن مالك ابن جؤشم زعيم مدلج فأجارهم وزين لهم الذهاب إلى ما هم فيه وذلك أنهم خشوا بني مدلج أن, أن يخلفوهم في أهاليهم وأموالهم فذلك قوله تعالى وإذ زين لهم الشيطان أعمالهم وقال لا غالب لكم اليوم من الناس وإني جار لكم فلما تراءت الفئتان نكص على عقبيه وقال إني بريء منكم إني أرى ما لا ترون إني أخاف الله وذلك أنه رأى الملائكة حين نزل للقتال ورأى ما لا قبل له به ففر وقاتلت الملائكة كما أمرها الله وكان الرجل من المسلمين يطلب قرنه قرنه فإذا به قد سقط أمامه ومنح الله المسلمين أكتاف المشركين فكان أول من فر منهم خالد بن الأعلم فأدرك فأسر وتبعهم المسلمون في آثارهم يقتلون ويأسرون فقتلوا منهم سبعين وأسروا سبعين وأخذوا غنائمهم فكان من جملة من قتل من المشركين ممن سمى رسول الله صلى الله عليه وسلم موضعه بالأمس أبو جهل فهو أبو الحكم أمر بن هشام لعنه الله قتله معاذ بن أمر ابن الجموع ومعوذ ابن أفراء وتمم عليه عبد الله ابن مسعود فاهتز رأسه وأتى به رسول الله صلى الله عليه وسلم وسر بذلك وأتبى وشيبة ابن ربيعة والوليد بن أتبى وأمية بن خلب فأمر بهم رسول الله صلى الله عليه وسلم فصحبوا إلى القليب ثم وقف عليهم ليلا فبكتهم وقرأهم وقال بئس عشيرة النبي كنتم لنبيكم كذبتموني وصدقني الناس وخذلتموني ونصرني الناس وأخرجتموني وآواني الناس ثم أقام رسول الله صلى الله عليه وسلم بالأرصة ثلاثا ثم حمل وطيس كلمة حمل وطيس لا ربا واسنا أمفاني wannan أن كلمة دين بيان wato cewa ياي ثنني daidai yake da ishtaddal harbu shine hamal watis wannan misali ne ake buga shi da shiddatil harb ko wani abin da ya tsanani imam al-asma'i yake cewa al-watis shine ad-darbu shadid bil khuf asalin al kalmar watis a larabci buga khuffi da karfi fat mana a daki abu da karfi shine watis to yan ce hamal watis to yaƙi ya yi tsanani kenan wasu ka ce alwatis din wani abu ne da ya yi kama da tukunya wacce ake yin gurasa da ita alkital wa ونزل nasir yaƙi ya tsanani Allah kuma ya saukar da taimako na'am yaƙi ya yi tsanani Allah ya saukar da taimako bukata ta biya wanda Allah ya ice hadi ya yi ta addu'a wabtahala ibtihalan shadida annabi ya kankan da kai kankan da kai mai tsanani shine ibtahala ibtihalan shadidan in an ce al-ibtihalu a larabci mutum ya nuna gajiyawarsa da rauninsa gurin sa, mana irin za ka yi addu'a ka nuna Allah kai mun Allah kai mun ونبتهل إليك ya رب ibtihalan shadida Ya Allah muna nuna gajiyawar mu zuwa gare ka rauni da bawa zai nuna a gaban Allah idan yana roƙonsa an kana so Allah ya baka kasan? dole ka kankan da kai ka nuna baka da shi malam saboda tsafar addu'a da annabi ya ce a ranar badar ina sai da sa yake faduwa da kafadar sa da ja'ala hatta ja'ala rida'ahu yasqutu an mankibaihi addu'a yake ta yana ta addu'a mayafin da yafa yana faduwa ana dauka ana dada dora masa abubakar yana cewa ya rasulullahi kai hakuri. allah ya karba addu'ar ka insha allah yana kuka yana addu'a saboda kaga ga yanda yanayin yakin ya zo waɗancan suna da tanadi sun taho da yawa musulmi kuma ma sun fito ba da niyyar yaƙi ba kaga amfanin addu'a da roƙon Allah kenan shi yasa Allah kai wani arziki ka samu cikin waɗanda suka yarda da addu'ar kuma kuma muke yin ta wallahi duk abin da ya fi karfin ka a rayuwa a karfin kalla ka sa shi a cikin addu'a wallahi addu'a gaskiya ce addu'a fa tana fa ci fa kar ka yadda ka rayu baka addu'a duk abin da kake nema in dai kana son Allah baka ko na nan duniya ko na lahira to kurin ka tinkari ubangiji ka yi ta yi karka gaji da asuban nan kayi kafin asuba ma da daddare kayi bayan azhar kayi nafila ka daɗa bugawa Garba yi sha'i ko ina ka tashi duk lokacin da ka yi addu'a cikin sujjada ka ta gaya wa Allah yana karba fa haka ka yi ta yi kana neman aljanna wata rana in ka faɗa da bakin mala'iku kana jefawa burin ya faɗa Allah ya karba ka ce Allah ya sa ka zama dan aljanna Allah ya ce mala'iku ku karba ya dade yana yi akwai riwaya da ta zo cewa Allah yana gaya mala'iku cewa bawan da ya dage yana ta addu'a yana ta yana ta yana ta Allah zai ce mala'iku kai wannan bawan kam abin da yake so a bashi mana Allahu akbar Allahu akbar amma abin da nake so ka lura da shi wato wato a baka taufiƙin kai ta yin addu'a ma wani dace ne dan wani wallahi baya iya zanzamta yi ta addu'a yawa wani hede ya zauna ce ai masa eh, shi ba zai ba shi ba zai iya tashi ya daga ya roƙa ba ba zai iya yin azumin nafila ya ce wasu da abin da ya yi na ibada ya roƙa ba ba zai iya tashi da dare hana irinsa bacci kowa yana bacci saboda yana neman wani abu a wajen Allah ba zai iya ba ba zai iya ɗauka wani abu ya sadaka ya ce wasu da sadaka na Allah ka biya mu bukata ta ba zai ba sai dai ce a yi masa ku yi addu'a mu dage da addu'a Allah yana karɓan addu'a ud'uni astajib lakum innal ladhina yastakbiruna an ibadati sayadkhuluna jahannama dakhirin in kun da da zuma mun faɗa annabi yi addu'a ko to yanzu ma za mu daɗa faɗa cewa annabin ya ci gaba da yin addu'a gashi nan ya yi ta addu'a yana mayafin sai yana faduwa wa ja'ala abubakar hu alaihi abubakar yana ɗaukar mayafin yana mayar masa wai saboda tsabar ya zama bizi yana roƙon Allah har rigar ko mayafin ma duk ya ma sauka ma kawai kawai ana ɗauka ana da yafa masa saboda ya zama ya fuskanci ubangiji addu'a yi ba kai ba da ka daga hannu kana addu'a kana cewa rike mun wayata da Allah ina zuwa kana addu'a kana yi wa wani labari kana magana da wani zuciyarka a ka ne a gafale ba ka mai da hankali akan abin da kake ba irin wannan addu'ar Allah baya karɓar ta da zaka zo kana yin ta wani ya zo ya zauna ma baka san ya zauna ba wuri saboda gaba ɗaya kulliyarka ta koma gurin ubangiji Dukanka ka ruhinka da jasadinka duk ya koma ga Allah kana nema ne kawai to yin musulmi Allah ya bashi wannan ni'imar yakan iya samun lokaci yana wannan wallahi abin albishir ne a gare shi kuma yakan gyara maka rayuwarka ga kana da alaka da ubangiji ya sa maka tsoron Allah sayyidina abubakar yake ce da shi ya rasulullah ka yi wa ubangijinka magiya shine munashadatuka rabbak kayi wa ubangijinka magiya fa innahu munjizun laka ma wa'adak abubakar din bai yake ba annaba kudi yake cewa ya rasulullah kai hakuri Allah zai amsa maka saboda shi gani yake annabi ana yace akan addu'an nan munjizun laka ma wa'adak zai zantar maka abin da ya maka manzo Allah a lokacin yana ya ubangiji in talika hadhihi al-isaba ya ubangiji in wannan jama'a yar wannan jama'ar wacce bata kai ta kawo ba idan ta halaka in ta halaka hadhihi al-isaba la tu'badu fil ardi ya ubangiji kenan ba za a bauta maka a bayan ƙasa ba idan ka bari aka kashe waɗannan al'ummar gaba ɗaya ba za a bauta ma a bayan ƙasa ba to shine Allah ya saukar da katina lokacin da kuke neman taimakon ubangijin ku istasabbaituna rabbakum fastajaba lakum a lokacin Allah ya ce ya amsa fastajaba lakum anni mumiddukum bi alfin min al mala'ikati murdifin a lokacin da annabi ke wannan addu'ar Allah ya ce to an amsa za mu taimaka muku da mala'iku dubu ba kuna kukan ba ku da yawa ba ba kuna kukan ba ku da makami ba to za a turo muku mala'iku dubu wani na bin wani shine murjifi haka za su ta sauka wani bayan wani wani bayan wani wasu bayan wasu wasu bayan wasu mutum mala'ika dubu shikenan annabi yana gama wannan addu'ar akar makalla duba ana ce wannan tashi hankali kawai ba sai gyangyaɗi ya kama shi ba gyangyaɗi ba ana cikin fafatawa ba in ka ga ana gyangyaɗi fa an samu kwanci hankali ne wallahi duk wanda yake cikin larura yake cikin tashin hankali damuwa wallahi bai iya gyangyaɗi kwana za ka cir a zaune idan ka karau kamar gujiya eh <laughs> warai ko duk hankalinsu ya kwanta ne ya za ke ta mana gyangyaɗi a nan ba <laughs> amma akwai matsala wallahi mutum bai zai gyangyaɗa ba ba shi ne za ka dana cewa ne ya ce ba na iya bacci yana cikin damuwa kenan duk wanda ya ce ma baya iya bacci to akwai damuwa ne shi yasa ake bashi musakkinat me musakkinat wasu abubuwa da suke kwantar mu da mutum a hankali su kwantar mai da abubuwan jikinsa sai ya samu eh, abin rauni jikin ya rauni sai bacci ya dauke shi kawai annabi ya kama gyangyari wato me alamar gyangyarin nan tsabar alamar cewa hankalinsa ya kwanta Allah ma ya karɓi addu'ar ma har ma gyangyaɗi kawai zai aghfa rasulullah sun ighfa akan ya dan gyangyaɗa haka kawai ya daga kansa kawai malam yana daga kai sai yake cewa abubakar afshir ya ababakar haza jibril ala sadayahu naqa an gaya masa an yi mai wahayi a dan wannan gingidin da ya kawai an turo mai mala'ika kawai ya gaya mai gashi abin da za a yi ga jibrilu dan yana tattare da ƙura ga haƙwaransa nan da ƙura in an ce as-sanaya wato ɗaya daga cin haƙwaran nan na gaba na mutum guda hudu din nan naka ana nufin ƙura mana kinaya ne cewa ga jibril ya zo da ƙura a tattare da shi mana har da shi aka zo yaƙi kawo jibril ya zo akwai wani matsala a babu a wannan kuma lokaci bari ku ji wata jarabawa shaidan wa kana wa kana shaidanu qad tabadda li fi surati suraqa ibn malik ibn jusham za'ima mudlij ashe shaidan yayi shigar wani mutum mai suna suraqa ibn malik ibn jusham shugaban mudlij kabilan mudlij ya dada ziga su su kafiran yace ku tafi zan taimaka muku fa ajarahum zan ba ku taimako mu je a ci gaba da yaƙi a lokacin da ake cewa Allah ya saukar da mala'ika dubu shaidan kuma ya zo ya yi wata shiga yake daɗa ziga su da daɗa afkawa don a daɗa me a daɗa kashe su me yasa aka kawo ya zo da surar suraka ibn malik ibn jusham shugaban kabilan bani mudlic saboda a lokacin sun yi ƙoƙarin wato me ake cewa wa dalika annahum khashaw bani mudlij an yakhlufuhum fi ahalihim wa amwalihim sun ji tsoron bani mudlij wato su je su maye musu ba ni sunan shi a cikin iyalansu da da da da da gidajensu a dukiyarsu da iyalansu kai gaba daya sai ya fito a sura sai ya ce to gani nan zan ba ku taimako mu tafi to shine Allah yake ba da labari ashe ba sani ba ashe shedan ne ba wannan mutumin ba ne ba shi ba ne wai zayyana lahum shaytanu amalahum wa qala la kuma lakum al-yawm nasi. Wai ne wa lakum ka tuna lokacin da shaidan ya zayyana musu ayyukansu na barna na sun yakar annabi yace ku je ku ci gaba da yaki yace kuma ba wanda zai yi nasara akan ku yau a cikin mutane kai ni mai baku kariya ne mai taimaka muku ne walan walamma tara'atil fi'atani nakasa ala aqibai Allah ya ce yayin da bangarorin guda biyu suka ga juna na musulmi da na kafare aka hadu shine tara'atil fi'atani wallahi nakasa ala aqibai kawai sai shedan sai ya juya baya shi wannan tsohon da ya ce muje muje muje muje muje aje a fafata da ya ga an haɗu an fara fafatawa sai ya yi kwana shine na kasa ala aqibaihi wa qala inni bari'un minkum ni fa ba ni ba ku na barranta gare ku saboda me inni ara ma la tarawna ni ina ganin abin da ba ku gani Ka ji tsinan ni. me abin da ba sa gani ya ga mala'iku ya gudu ashe shedan ma yana tsoron mala'ika wane mutum to ka duba ashe zurmin shedan yakan zurma kafiri ma ai muguwar halitta ne shedan ai bai ba duk wanda kaga ya bata in ji malamai suka ce duk wanda kaga ya bata to abun farautar shedan ne shedan ne ya farauce shi Allah ka sa mu fi karfin wannan bawa yace imam ibn kasir yace wa zalika annahu ra'a al mala'ikata hina nazalat lil qital ai ya ga mala'iku lokacin da suka sauka dan yaki ya ga abin da ba zai iya tara ba shine wa ra'a ma la qibala lahu bihi abin da ba zai iya fuskanta ba mala'iku sun yi yaƙi a badar wa qatalatil mala'ika kama amara Allah aka ce hatta kai ga mutum cikin musulmai zai zo yana neman dan uwansa ko abokinsa shine qirnahu ko qarnahu ana faɗa kana duba dan uwanka kana neman sa kawai sai kaga sai kaga wato in an ce dan uwanka a nan dan uwanka na yaki, abokin fadanka musulmi yana neman abokin fadansa zai sare kawai baka sare shi ba sai kaga ya faɗi a gaban ka ka gan shi jina jina kai ba baka samu mai takobi ka buke shi ba a'a me ya faru ashe mala'ika ne ya riga ka kai ga ai can ka bi shi da gudu ka can kare shi zaka je ka tarar da shi kawai sai dai ka ga ya ya fadi ya kife da jini jina jina an sare shi ko ba ka ga wanda ya sare shi ba ashe mala'iku ne suke taimakon musulmi malam ina so ku lura da wani abu kaga wannan yana nuna idan musulmi suka rike Allah fa za su samu taimakon Allah idan ku musulmi suka sa son zuciya da ra'ayi to sai Allah ya rabu da su da halin su to shi ne halin da muke ciki yanzu san zuciyarmu da bin abin da shaidan yake sa mana shi ya mana rinjaye shi sa Allah ya kyale mu amma ba wai addinin ƙarya bane ba wai Allah ya daina taimakon bane shi ya ba da ƙa'ida da doka in ana so a samu taimakon sa a bi shi haka yace duk uban kirki ma a nan duniya ayyukan taimaki ɗansa in yana masa biyayya da ladabi ko dan da ya fandare masa baya masa waye rabu da shi ba to Allah lamarin sa akan bayin shi walillahi masalul a'la iya sa da zaka iya agaji da zaka samu babban agaji kuma ka samu rahamarsa a aljanna ba yau kaga yadda halin mu yake waye yake kasuwanci yake duba mai Allah ya ce waye yake yake mu'amalarsa ta rayuwa yake bincikar mai Allah ya ce kawai me zan samu waye yake mulki yau yake tuntuban me Allah yake so na yi a mulkin nan na yi haka kuke yi a zamanance kuke yin abunku ba ruwanku da tuntuman Allah sai ku je ku yi yadda zamani ya muku kuna ganin dabarar ku shine za ta yi muku sai ku zo ku ɗauki dabarar ku Allah baku ku da dabarar yi ta wahala shine halin da muke ciki duk yaron karami da ya nuna cewa ya isa bai nuna ba a gida ya ce ya isa ko ba ka bane mahaifin sai kyale shi kaga zai sha wahala duk lokacin da jariri ya ce ya yunkura wai sai ya ruga da gudu to kakkarewa zai saboda lokacinsa bai yi ba duk lokacin da musulmi ya gani cewa ya kai wayansa ya kai bai zai bi Allah ba dabararsa duniya ita ta isan masa sai Allah ya kyale ka da dabararka kowa yana cikin halin kakani kai wayo Allah na shiga uku kuma an kasa gane ina ne mafita da mu da iyayenmu da manyanmu da sarakunanmu da jagororinmu da kowa da kowa mai ta yi kanmu illa amma yanzu ka duba wannan taimako inda annabi ya nuna gajiyawarsa ya koma ga Allah sai Allah ya turo mai mala'ika dubu ƙofar taimakon Allah ya rufe ta ne ya ce ba zai yi ba ha kisa wallahi kaskanci muna kansa kaskanci muna kan shi yanzu misali ku duba wannan abin da waɗannan inyamuran na yan biyafar nan suke kashe mutanen da suke ta yi barnar da suke ta a ƙasan nan yanzu a ƙarshe wai an yanke ma kotu ta yanke ma za a biya su wajen biliyan kaza ma kuɗi ma za a biya su biliyoyi ba a lokacin da ƙasar da ba ta da abincin da za ta ci lokacin da babu magani a asibiti a lokacin da talakawa suna fama ba aikin yi a lokacin da kaza bayan al'umma da suka kashe bayan damages din da suka yi wa mutane yanzu wai saboda tsabar zalunci da rashin toshewar kwakwalwa da basira ta musulmin arewa da rashin wayewarsu wai yanzu ma fim din ya kare ga amma kai kotu ma ta yi rulin abin mamaki ta yi rulin cewa ma federal government sai ta biya su wajen biliyan ko 80 ne biliyan fa biliyan naira miliyan dubu daya shine biliyan ɗaya naira miliyan dubu ɗaya naira miliyan dubu dubu din nan sa wajen tamanin ko na makamancin wannan haka za a ɗauka a basu kurin shikenan kawai abinda suka yi shikenan to mu kuma al'ummar da aka mana na boko haram fa barnar da aka yi al'ummar da aka ce mana mai tatsini yakin mai tatsini da aka yi da aka kakkashe mutane wai ai lokacin da aka yi biyafara na farko an musu barna an binne musu bamabamai an yi wane ne an yi wa. to kuma mu nan arewa mu kuma yaƙi mai tatsini da aka yi fa aka yi ta kashe mutane ba san hawa ba san sauka ba boko haram inda kuka kirkiro su yan kudin suka kirkiro suka kawo mana anan suka ta kashe mu kuma me shikenan fa yana labarin ya kare kawai shikenan a iska kawai shikenan kana ganin kaskanci ka tozarta ka wulakanta bakin ciki kuttu ya kashe ka rasa inda za ka sa kanka kana ganin barna ina 'yan majalisa ina musulmi ina sarakunanmu ina malamai ina wane ne ina manyan arewa ina wace shi ana ina ina notice da aka tabarwa barawa su fita su bar arewa su bi kaza kaza sun zo sun kafa arziki sun ci arziki a kasar sun tara dukiya sun karkashe mana mutane a can sun yi ta'addanci sun yi menene daga ƙarshe yanzu Allah sauki to wannan ka ɗauke shi a babin misali guda ɗaya da za a iya musulmi za su yi ta ɗaukan ƙasƙanci a rayuwarsu suna ji suna gani kana ganin abu ba daidai ba ne shi kenan kurum a sata lalace kurum ɓarayi sun yawa kawai masu satar kuɗi kawai wannan ya ɗebi biliyan kaza an nemi naira miliyan dubu kaza ba a samu ba an mutum yana nan kuma yana raye kawai shi kenan kawai ga mutane nan suna mutuwa da yunwa abun ba a cira komai wallahi kun ga ci baya bari in gaya muku na guda ku yi yanzu ka ga ta harkar noman nan da ake fada ba ana cewa a raba arewa kudu arewa ai mu ne muke da noma mu ne muke to bana lissafin da aka yi biliyoyin kuɗi 'yan kudi suka karba a federal gamman noman da suka iya na arewa gaba daya a can kasar tasu da ake ganin ƙasar kwatace ba ta noma wayewa sun samo ci gaba kuɗi yanzu shinkafar da suka noma a kudu ta fita arewa ta ninninka ta kiwo kuma kiwo akwai mutum ɗaya kadai da ya samu gona guda ya ce sai ya zuba akuya akuya akuya kawai sai ya zuba ta fi dubu tamanin shanu kuma za su duk ba gana kuna ga dara kuna da nama ba za ku rinka kai musu to za su kuma an ba su kudin wallahi taimakon da suka samu bana akan harkar noma <laughs> Allah ya kasar inugu kadai biliyan kaza ta biliyan wajen goma sha uku ta karba kano gaba ɗaya biliyan ɗaya ta samu to noman ma yanzu sun karbe shi kuma ka samu na biyu sun shishigo kuma daga can kudu din sun shigo arewa duk suna ta sai gonakin suna ta sai gonakin mutanen ƙauye suna ta sai gonakin sai ga ƙatuwar gona iya ganin ka wani iyamuri kawai yana kewaye ta a nan din za su shigo za su yi noma kuma sai sun fi ku noma su kuma can mutanen ƙauye da suka noma kuma ana zuwa ana bin su amfanin tun yana kan zangarniyarsa ba a sare dawa ba ba a sare shinkafa ba a yanke ta ba ana cinikinta ana ba su kuɗin su kawai ana zuwa ana yankewa ana zuba abu ana tafiya da shi kuɗin muna zaune muna kallo ba mu da jagorori masu tunani abin da ya dame su aljihunsu kowa idan ya hau kujera me ya samu me ya tara me ya wawura gida nawa ya mallaka ƙasashe nawa yake da gidaje ya'yansa ƙasa nawa ya tura su karatu duniya ce kurin a gabansu ba al'ummarsu ba to gashi nan in ba su abu arewa masu yanzu an yi hijira an gudu an tafi an mun ci bayar da yawa amma mu musulmi kullum abin da muke gaya wa junanmu duk inda za a toya a kwashe ka riƙe addininka kuma ka riƙe gaskiya in ni na gyara gidana kai ka gyara naka wancan ya gyara nasa wannan ya gyara in aka samu gyaran nan to Allah zai bamu madadi zai bamu taimako ko da muna da rauni amma in muka zauna muka ce sallah za mu yi amma ba za mu gyara mu'amalolinmu ba za mu yi sallah amma kasuwancinmu ba mu yadda mu gyara shi ba za mu yi sallah amma ba mu yadda mu gyara harkar auratayyar mu ba za mu yi azumi amma ba mu yadda mu gyara harkar makotakan mu ba ba mu yadda mu gyara harkar mulkin mu ba ba mu gyara to kuma Allah zai kyale mu da dabarun mu kamar yadda yanzu ya bar mu ga ku da yawa amma yawan na banza ba shi da amfani Allah ya fi mana to shine shedan ya tashi ce Allah ya ce wai zayyana lahum shaytanu amalahum fa qala wa qala la ghaliba lakum al yawma min nas wa inni jarul lakum falamma tara'at al fi'atan nakasa ala aqibaihi wa qala inni bari'un minkum inni ara ma la tarawun yace ni ina ganin abin da ba ku gani kuma yace inni akhafu Allah wai shedan ne yau ya wayi gari yana cewa wai shi wai wai yana jin wai tsoron Allah abinda muka faɗa ne daidai Allah ka ba mu lada wanda muka yi na kuskure ko tuntuman harshe Allah ya mana afuwa bari mu dakata anan saboda yanayin lokaci ba za mu iya karasawa ba sai dai wani sati insha Allah wa bi hadzal qadri kifaya wa subhanaka allahumma bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh